Alhamdu lillah wabbil a'limin wasalaatu wasalaamul atemalil akamalani alakali hargillahi ajma'i da bina muhammadin wa ala alihi wasu ajma'in ajma'i amma ba'a dogo 'yan uwama masu kallo da saurayonmu asalamu alaikum wa rahmatulahii wabarakato. Barkanmu da sake haduwa a cikin shirin mu na dausayin sunayen Allah inda muke magana game da sunayen Allah da ma'anoninsu da abinda suka kunsa da abinda ke nuna cewa sune mafi kyawun sunaye. da ya kamata mu fahimce su mu bauta ma Allah da su wannan shine shiri na tara kuma yau za mu yi magana game da arrahmanu arrahimu arrahmanu shine mai rahama mai tausayi arrahimu shine mai tausayin bayan shi kamar da zamu zo mu yi bayani akan bambancin su kafin nan siffar rahama siffar tausayi siffa ce da ake tabbatar ma Allah Allah yana son tausayin bayan shi don shi da farawa cikin bismillah bismillahir rahmanir rahim sai Allah ya kawo inna sunayen tare malla da sunan Allah mai rahama mai jinkai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim watan Allah yana kawo siffar ar-Rahman suna ar-Rahman da suna ar-Rahim domin ya nuna cikakken shi mai tausayi ne sannan kuma mai tausayin bayan shi ne watan shi akan shi zaka ce mai tausayi ne sannan mai nuna wannan tausayi ne ga, bayan shi na mutane da aljannu da mala'iku da kwari da tsuntsaye da sauran bayan shi da yawa wa'anda ba mu sani ba wannan sunan na ar-rahman ya zo cikin qur'ani su 57 sunan ar-rahim ya zo su 130 da wani abu wata sunan ar-rahim ya fi zuwa akan sunan ar-rahman cikin qur'ani domin ar-rahim yana nuna saduwa rahama Allah da bayan shi الرحمن يا تزوى مثالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن على الأرش استوى ثم استوى على الأرش الرحمن الرحمن علم القرآن wurare دبن دبن ya yi ta zuwa يوا الرحمن arrahmanu yana شي shi kadai ne an haɗa shi da wani suna ne yake zuwa da yake zuwa kamar yadda muka ce wannan suna ne wanda ke nuna cikakken tausayi na Allah ga bayan shi cikakken tausayi siffar rahama wata rana hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim hadisin sayyidina umar radiyallahu anhu cewa wata an kamo mutane an kamo ah, fursunonin yaƙi an kamo sabi an kamo bayi wurin yaƙi wata mata cikin su tana neman ɗanta sai ta ga ɗanta sai ta ɗoke shi ta sumbunce shi ta riƙe shi ga jiki ta yi hogin ɗin shi ta ba shi mama sai annabi sassan ya ce kuna ganin wannan tana iya jefa ɗanta cikin wuta alhali tana da ƙarfi na kada ta jefa shi suka ce ba za ta yi ba sai annabi sallallahu alaihi ya ce Allah ya fi tausayin bayan shi akan yadda wannan take tausayin ɗanta watan sai Allah ya siffanta annabi sallallahu alaihi siffanta yadda take tausayin ɗanta uwa ta nemi ɗanta ɗan ƙarami wanda take shayarwa bata gan shi ba ta same shi ta rungume shi ta ji daɗi sai Allah annabi sallallahu alaihi nuna idan Allah ke tausayin ni da kai da sauran bayan shi ya fi yadda wannan matan take tausayi take tausayin take tausayin ɗanta wannan ya nuna cewa siffa Allah siffa ta rahama tana nuhin siffa ta tausayi haka hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi ya ce Allah ya halicci rahama ɗari tausayi ɗari ya saukar da ɗaya a bayan ƙasa da shi uwa take tausayin ɗanta da shi dabba take tausayin ɗanta in ta haife ba za ta sa kofoton ta take shi ba da shi mutane ke yin tausayin junansu a nan duniya sai Allah ya ajiye rahama tara lahira domin ya rahamci muminai da ita muna fata Allah ya sa mu cikin wannan rahama mu ta roƙon ar-rahmanu da ya rahamtar da mu ya kai mai rahama mai tausayi ka ji tausayin mu a shiri na gaba za mu yi magana da mu ma ya kamata mu kasance masu tausayi domin masu tausayi su kadai yake jin tausayi kamar da ya zo cikin wasu hadisai sai zan siffa ta ta rahama yanzu ta shafi bayi ne sanin shi mai rahama ne kuma yana son kai rahama sai sa kai ma ka yi tausayi da rahama ga bayan shi sai mu haɗu a shiri na gaba shiri na goma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh